الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دواء يو رانر أشرين دشيدة قوة ربيع الثاني hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta daidai da ranar 14 ga watan ɗaya shekara ta 2018 ta miladiya yau za mu tashi darasi na 60 a cikin karatunmu na sahihul bukhari na al'imamul hafiz abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alai muna cikin kitabul ghusl za mu tashi babu idan talamatil mar'a na'am بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعنف رحمه الله باب إذا احتلمت المرأة نعم إمام البخاري يتي باب إذا احتلمت المرأة باب إذن ما تتي مفركي واتو إذن ما تتي مفركين إذن ما تتي أنا سادوا da ita a cikin mafarki al-ihtilam ma'anarsa mafarki to amma abinda ake nufi a babin tahara in aka ambaci ihtilam ana nufin mafarki wanda yake na saduwa ko daga namiji ko daga mace ya kayyade da mace domin ya nuna cewa hukuncin haka yake ga namiji domin kuma ya raddi ga wanda yake cewa mata ba sa wannan mafarkin kamar yadda aka ruwaito da ga Ibrahimun Nafa'i yana inkarin cewar babu hukunci ga mace a wato wannan baya faruwa ga mace abu ne wanda yake faruwa ga namiji la'allahu hadisi ne bai riske shi ba ya faɗi wannan maganar haka ibn al-mundir ya rawaito to imam al-bukhari ya kawo wannan maimakon ya ce babu ar rajul wal al mar'a idan namiji ko mace ya mafarki yayi mafarkin saduwa sai ya kawo abinda wanda ake rigima a kansa don ya tabbatar da shi shi ko wanda ba a rigima a kansa ba ya bukata tunda ba wanda yake rigima a kansa sai ya kawo wanda ake rigima a kan nasa don ya tabbatar da cewa hukunci ya tabbata a nan wajen wanda yake abin da zai kawo ya isa raddi ga wanda yake rigima da wannan da yake cewa baya faruwa na'am na'am al-imam ibn anas daga hisham dan urwa daga babansa urwa bin zubair daga Zainab yar Abu Salama Zainab binta Abu Salama ita ce wadda annab sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna sunanta Barratu Barra wato nagartatta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzakku anfusakum kada ku rinka tsarkake kawo kanku inna Allaha ta'ala huwa huwa a'lamu bil birri wal ihsan Allah shine mafi sani bi ashabil bi sahibil birri wal ihsan da ma'abucin nagarta da kyautatawa amma an kace barra wato wanda yake managarci ka ka ya kanka mm, saboda haka ran da yazo yayi wata yayi wata ta'asa sai a ce yanzu wannan ne managarci to kaga sai ya zama to kan cewa ana masa ana sakar masa ana sa masa ya zama to sanadiyar a rinka Allah wadai da shi to kuma gashi amma dai illar shine akwai taskiya da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku tsarkake sai ce to sai suka ce to me za mu sa mata suna ya rasulullah yace sammuha zainab ku sa mata suna zainab to raka shine da kansa ya sa mata suna agolansa ce ta taso a gidansa tunda uwarta ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce matarsa ta uku kamar yadda ya gabata tana matar dan uwansa ce abu salama ibnu abdul asad al-makhzumi wanda ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajensa lokacin da ya rasu ya masa addu'a ya rufe ya masa addu'a ya ce Allahumma ighfir li abi salama wa rafa darajatahu fil mahdiyin wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin kaga yace ka zamanto maimakon sa a cikin iyalansa waɗanda a cikin iyalansa waɗanda suka yi saura ya masa wannan addu'a sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zamanto halafu hudun ya zama to shine khalaquhu fil ghabiri ya zama domin ‘ya’yansa sun taso a gaban annab sallallahu alaihi wasallam da Umar ibn Abi Salama da Zainab binta Abi Salama a gidan annab sallallahu alaihi wasallam suka taso da Ummu Salama ce ma da annab sallallahu alaihi wasallam ya tura mata yana neman aurenta ce to ai ina da akwai abubuwa guda uku da suke hana ni na karbi wannan babban al'amari ce na farko ni dai shekaru sun zo mu na biyu ganin da ƙananan yara na uku gani mai tsananin kishi sai ya ce mata amma shekaru nima ya zo mu eh, kamar yadda girma ya zo miki nima girma ya zo mu ya ce ‘ya'yanki kuwa ‘ya'yana ne kishi kuwa zan yi addu'a Allah ya yi miki to kaga ‘ya'yan daga ciki akwai zainab ita ce ta taso a gabansa har aka zo ake cewa ah, maimuna take cewa ga ‘yar ta ka aure ta mana kanwata ce ka aure ta ya ce ta zan aure yar uwarki bayan ina aurenki sai ta ce to ai ba ni ne kaɗai ce matarka ba ina da sauran kishiyoyi wadda kuma nake so ita mata ta samu alheri ita ce ƴar uwata kuma mun ji labari an ce kana so ka aure barratu kana so ka aure yar abu salama sai ya ce wacce wace yar abu salama aka ce durra a wata riwayar barra sai ce to ai idan ma ba ya da ba matan agola na bace da take gidana ba za ta halatta a gare ni ba da ni da abu salama duk suwai bace ta shayar da mu nono saboda haka yar dan uwa ta ce minar raba'a amma dai haka ta taso a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana daga cikin fukahau, kuma yar uwar yar uwar wajen shayarwa ita zainab saboda aka urwa da ya ruwaito daga wajenta muharramar saki amma ba wai ya nufin cewar ba a riwaya maza ba sa riwaya daga mata sai ga muharramansu ba hmm? za ka iya riwaya daga mace ko ba muharramar ka bace sai dai a wannan hadisin ita zainab muharramar urwa ce saboda urwa uwarsa asma'u binta abi bakr yar sayyidina aisha aisha ita ta shayar da zainab binta abi salam saboda aka kaga ya zamanto zainab yarta ce minar raba'a wajen shayarwa to da ku yarta ce urwa shi ma ya to ɗan uwanta minar raba'a saboda aka ya to muharramunta. na'am daga ummu salama hindu binta abi umayya ummul mu'minin na'am cewa ita ta ce ummu sulaim matar abu talhat al-ansari ta zo wajen manzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah inna Allah baya jin kunyar gaskiya shin mace tana akwai wanka wajibi akan mace idan ta yi mafarki sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace na'am za wato akwai wanka wajibi akan ta idza ra'atil ma idan ta ga mani wato idan ta ga danshi idan ta fitar da mani kamar yanda namiji yake innamal ma'u minal ma idan namiji yayi mafarki ya fitar da mani zai yi wanka to wannan ya nuna wannan hadisin ya faru ga ummu salama kamar yadda ya faru ga aisha kuma anas ma ya ruwaito kuma haka ya faru ga ya faru ga ya take da suna khawlatu bintu abdurrahman ne na'am khawlatu bintu hakim khawlatu bintu hakim ita ma ta yi wannan tambayar amma aisha da ummu salama waɗansu suna cewa saɓani ne wanne ne ya furin jaye malamai sun hada cewar lokacin da ummu sulaim ta zo ta yi tambayar da aisha da ummu salama duk suna wajen to shi yasa kowace daga ciki ta ba da labarin abin kuma kowannensu akwai ziyada a cikin nan a cikin wannan riwayar wanda buhari bai kawo ba amma zai kawo a wata riwaya. shine ummu salama sai ta ce kin kunyata mata yanzu mace tana yanzu mace tana yin ah, wahal hatalimul mar'a mace tana yin mafarki ita ma shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace taribat daki wato hankalinki ya yi rauni yace ya bima yashbahu to da yaya ne ake samun kama ta wajen ɗa wato idan da kama ake ita ma mace ba ta da nata sha'awar da take fita ba ta da nata maniyin wanda daga shi ne ake haduwa ake halittar ta za a iya to an samu kama daga wani lokaci yaro yana kama da dangin uwarsa wani lokaci ya gama da dangin ubansa sai ya tabbatar da kan cewar mace ita ma tana da mani kamar yadda namiji yake da shi to wajen idza a ma na farko to ita um, ummu sulaim kun sai dai ummu sulaim al-ansariya tana daga cikin mun ambaci tarjumarta da ta zo ta yi wannan tambayar sai ta yi shimfida don abu ne wanda yake wato abin da ya danganci saduwa abu ne wanda yake akwai kunya wajen ambatansa saboda haka sai ta sai shimfiɗa ta ce inna allaha la yastahi min alhaq to Allah baya kunyar gaskiya ah, wannan a cikin wannan ya kunshi tabbatar da sifar kunya ga Allah wanda yake kuma haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha hayyun sittir Allah mai kunya ne mai sutura ne ah, saboda haka baya bukatar tawili amma yaya kunyar Allah take hakikaninta kunya ce da ta dace da kamalar sifarsa wanda take ba ta kama da irin kunyar bani adam ba to amma laziminta shine wato Allah baya barin bayanin gaskiya eh, wato abinda zai sa Allah ya bar bayanin gaskiya saboda kunya to Allah baya yin wannan to shi yasa ya nuna wannan ya nuna kan cewa a cikin masail na ilimi ba a kunya sai a faɗa sai dai idan ya zamanto kinaya za ta wadatar sai a iya yin kinaya amma idan ya zamanto cewar in aka yi kinaya za a samu rashin fahimta to sai a fito a faɗa balo-balo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayanin yadda ake wankan wanka daga haila ya ce mace ta ɗauki auduga ta sanya turare sannan ta yi tsarki da shi sai ce ta yi tsarki da shi ta yi tsarki da shi ya sake cewa ta yaya za ta yi tsarki da shi ta ce ta yaya za ta yi tsarki da shi ta za ta yi tsarki da auduga aisha sai ta fahimta saboda kunya annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata bai mata bayanin ba sai ta ja ta gefe ta ce ta tabbai atharar dam ta inda jinin yake fito ki sanya ki auduga dan ya kawar da warin jinin ka gani sai aisha ita sai ta yi mata bayani da yake mata ce yar uwarta to saboda haka idan ya zamanto amma da kamar a ce wannan bayanin ba zai yi ba dole sai da faɗa to za a faɗa to shi ne nan ummu sulaim ta bayyana wannan Allah baya kunya daga gaskiya sai ta sai kuma sannan kuma sai ta yi tambaya to wannan ya nuna irin yadda sahabbai suke zuwa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafe su wanda hatta ma abin da suke kunyar wani ya ji ne ba abin da za su zo su bayyana bane tunda wannan abu a ce mace mace za ta ji kunya irin wannan don zai nuna kan cewar kenan mace ita ma wanda har take mafarki na saduwa zai zama to kamar tana da matsananciyar sha'awa a wata riwayar ya zo ta ce ma ummu ta faɗi kan cewa wannan abin ita yake cewa idan idan mace ta ga mijinta yana saduwa da ita yaya za ta to sana annabi sallallahu nan ta tambayi hukunci ne shin wanka yana wajaba a kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanka yana wajaba dan haka wannan ya nuna kan cewar janaba iri biyu ce akwai janabar da take tabbata da saduwa sannan akwai janabar da take tabbata da hatta mafarki amma wannan tana da sharadi shine idan an samu fitar mani idan an samu fitar mani to sai dai shin an ce idza ra'atil ma idan ta ga ruwa wato idan ta ga mani kamar yadda namiji yake gani to idan shi namiji na namiji babu iskal a cikin wannan to amma mace a wani lokaci za ta san cewa ta yi inzali kamar yadda namiji ya yi amma kuma ya zamanto ba ta ji wani abu ya fito daga gabanta to a nan wajen jumhurin malamai suka ce babu wanka a kanta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'atil ma in ta garuwa amma waɗansu malamai na hanafiya da waɗansu malaman malikiya suka ce ra'a anan bi ma'ana alima idan ta san alma idan ta san cewar wato a mani ya fita bi ma'ana ta yi inzali ta ji jikewar gabanta wanda yake nuna kan cewa ta samu sha'awa matuka kamar ana saduwa da ita yadda mace take ji idan ya zama zamanto ta kai matukar sha'awarta idan wa idza saboda aka suka dauki ma'anar ra'a da ma'ana alima tunda ra'a tana daga akwai akwai ra'a ta ru'ya na gani akwai ra'a alqalbiyya ta zuci wadda take zuwa da ma'anar sani to sai suka fassara idan ra'atil ma ai idan alimatil ma ai idan alimat khurujal ma in ta san fitar ruwa wato ya fita daga jikinta bal har imamul qarafi ma yana cewa shi a wato abin da yake fitowa daga mace wai komawa cikinta yake yi baya fitowa waje saboda haka ba sharaɗin ya ta ga ya fita waje ba idan dai ta ji kan cewar in ta samu wannan sanin cewar ta sami inza za ta yi wanka to wanda yake wannan shine ta babin al'ihtiya babin tsantseni domin saboda akwai waɗansu matan da suke ɗabi'a su ba haka bane wanda suke ɗabi'a ba haka bane ba sai sun ga fitar ruwa ɗin ba ko kuma in ma ya fita kafin su farka zai zama to kan cewa ya kekashe ba su sani ba ba su gani ba kuma tunda shi na mace ba kamar na namiji ba ne na namiji yana da sifa wanda take baya buya saɓanin na mace wanda yake na mace yakan yi ishtibahi da danshin gaba to idan ya zamanto cewar irin wannan ne in ta san cewar ta samu wannan sha'awar a cikin baccinta to sai ta yi wanka ihtiyata to a cikin wannan hadisin akwai mace ta je ta nemi fatawa da kan abin da ya same ta da kanta ba ta tura wani ba domin da za ta iya tura mijinta ta ce je mata tambaya amma saboda tana so ta fahimci abin daidai wa daida ko da an yi bayani tana bukatar ta tambaya ba sai an zo an sake gaya mata ta sake kowa cewa a koma ba sai ta jibinci neman fatawar da kanta da kuma da abin da hadisin da yake nuna cewar ya halatta mutum ya dariya yayin yayin da ya abu ya bashi mamaki domin ummu salama a wata riwayar sai ta yi dariya mm. wato ta yi mata dariya wace wannan abin mamaki ne yanzu irin wannan yana faruwa an ce wannan ya nuna kan cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata inkari ba akan dariyarta da ban mamakinta wannan ya nuna cewar waɗansu mata ba sa ihtilam kuma daga cikin wannan suka ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa da ita da Aisha da suka yi istigrabi suka zama abin baki ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa wannan saboda al-ihtilam daga shaydan ne kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi to haka matansa sallallahu alaihi wasallam an tsare su daga wannan na daga cikin su shi yasa har suka yi inkari ga ummu sulay ta yau mace tana yin wannan su ba sani ba saboda Allah madaukakin sarki ya tsare su a daga yin wannan shedan baya wasa da su na'am wa wa anna al-muslima la yusli babu babu al junub babu wato jibin gumin wanda yake da janaba wa annal muslima la yanjus da kuma cewa musulmi baya zama najasa wato baya zamantowa jikinsa najasa ne menene hukuncin wato jinin jibi wato gumi wanda mai janaba yake tunda mai janaba an ce sai wanka to ya zamanto najasa yanda zai zamanto hatta gumin sama idan ya taba mutum sai mutum ya je ya wanke idan gumin mai janaba ya shafi wanda yake bashi da janaba sai ya je ya wanke mai hukuncin wannan gumin na'am na'am ali ibn Abdullahi al-madini shine ibn sa'id al-qattan Humaid ibn Abi Humaid al-Tawil malaman Basra wannan isnadin din malaman Basra ne Ya yace Bakar ibn abdullahi al-muzani al-faqih na'am an abi rafi daga abu rafi as-sa'id daga abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi a wani a wata hanya daga cikin hanyoyin a wata hanya ta Madina wa huwa junub alhali yana cikin janaba shi Abu Huraira fankanastu minhu sai na buye daga gare shi ka gani wata riwayar fan wato fan bahastu minhu fan minhu ai na haitu sai na kauci. a wata riwayar fantajastu minhu duk yadda ake rubuta ɗaya ne amma yadda ake sanya ɗugon a nan ne riwayoyi suka saba wajen faɗanta fantajastu minhu sai na ji na najasu daga gare shi wato na ji na kazami mai najasa daga gare shi na'am fa zahaba sai ya tafi shi abu huraira fa tasala yayi wanka sannan ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina ka kasance ne ya abu huraira yace na kasance ina cikin janaba ne sai na ƙi in zauna tare da kai alhali ina cikin hali ba na tsarki ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ya tasbihi saboda ban mamaki saboda abin mamaki innal mu'mina la innal muslima akawa nusar a nusar ibnu hajar innal mu'min innal mu'min la yanzu shi mumini baya najastuwa baya zama najasa a wata riwayar shi musulmi baya zama najasa to wannan hadisin ya nuna kan cewar kenan idan musulmi idan musulmi ya samu najasa jikinsa ba zamantowa idan musulmi yayi janaba jikinsa ba najasa yake zama ba in dai mutum mai rai ne shi yasa malamai suka dauka daga wannan kan cewa rayayye ɗahiri ne mai tsarki ne araquhu da gumunsa walu'abuhu da yawunsa wa mukhatuhu da majinarsa wa baiduhu da ruwan nonansa dukkaninsu ba najasa bane dahirai ne masu tsarki ne to wannan kun ga wannan akan annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa innal mu'mina mu'mini baya zama najasa to akwai mafhumi anan cewa kafiri najasa ne jumhur sun ce kafiri ma ba najasa bane illa ibn hazm az-zahiri yace kafiri najasa ne malamai suka yi ca a kansa suka yi masa raddi suka ce masa to yanzu Allah ya halatta ma mutum musulmi ya auri mace mata a bayahudiya ko kirista ko? to kuma ba a taba cewa in ya shafa ta ba alhali tana da gumi sai ya je ya wanke wannan shafar da ya ba a ce masa ya wani wanka ba sai kamar yadda zai yi wanka in ya sadu da matarsa musulma tafiyan ya sadu da ita amma ba a ce masa idan ya kama jikinta ya shashafa ta ba alhali tana sharaf-sharaf da gumi to sai ya ji yayi wanka ba wannan bil ijma to inda kamar a ce tana zamantowa na jasa ita saboda rashin imani ita na jasa ce to wannan da zai sa a wajabta ma musulmin da ya auri mace wadda take ba musulma ba daga cikin ahalul kitabi cewa duk lokacin da ya sadu da ita ko ya shafa ta sai ya je yayi wanka hmm. to amma saboda ijma'i ya nuna ba a haka ya nuna kan cewar najasar da ake nufi da ake cewa da, Allah ta'ala ya ce innamal mushrikuna najas su mushrikai najasa ne ana nufin najasar itiqadi da najasar ayyuka ba najasar jiki ba banda haka da sai a ce duk ran da ka gaisa da wanda ba musulmi ba in kai hannu da shi ko ka taba shi sai ka je ka wanke hannu Ka kaga ko wannan bai dace da samahar musulunci ba ana so a kira su zuwa ga musulunci amma su ga kowace ka gaisa da su sai ka shiga banɗaki ka je ka wanke hannu yaushe za su saurare ka to kaga shi yasa malamai suka ce ma'anar najasar su ai ta itikadi da ayyukan da suke aikatawa na kafirci amma ba wai aininsu su su najasa ne. na to wannan abin da ya sa Abu Huraira ya yi haka saboda shi yana ya san al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya da sahabbansa ya shafa su ya musu addu'a mm, ya shafa su ya kama hannunsu ya gaisa da su ya taɓa jikinsu mm, sannan ya musu addu'a kamar yadda ya zo a hadisin hudaifa to saboda haka ganin wannan ya faru gare shi shine sai ya buya irin wannan ya faru ga hudaifa shi ma hudaifa ya faru shi ma sai ya ce fansalaltu sai na silale ga kamar hausawa daga nan suka ɗauki silalewa fansalaltu al'insilal kamar yadda aisha ta yi cikin dare tana kwanci tare da annab sallallahu alaihi wasallam sai al'ada ta zo mata sai ta ce fansalaltu sai na silale ko kamar yadda hausawa muke ba wata ce daga nan ma muka samu silalewa eh, daga nan muka samu silalewa shine wato ka tafi a koye ba tare da ya sani to shi ma huzaifa haka ya ce yace sai na sulale wato na kuya yadda kada ya gani a riwayar ta zo cewa Abu Hurairah yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ya kama hannunsa da ya kama hannunsa ya rike shi suna cikin tafiya sai da ya sake shi yana sakinsa yace fanhanastu sai na buya alhannas inda an ce ma dan alhannas mai buya Eh, mai buya shine daga ka ce daga ka ambaci Allah ka ce ko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ya maka waswasi sai ya buya ya likimu sai tukuna wato wannan ai hakuri wannan wato kalma ce ta Hausa da tsaddiyar kalma ana yawan amma daga an faɗa saboda abubuwan na'am wato dai shi ne ne ma'anar wannan ba za a canza kalmar ba haka take eh, alhanna to shi ne aka siffanta shaidan da wannan kalmar wato idan ka gafala sai shaidan ya taimaka wasu wasi a cikin zuciya yana jefa maka abubuwa daga ka ambaci Allah sai ya buya sai ya ɓuye ya shuru saboda zikirin Allah shi ne maganinsa kana sake gafala ka bar zikiri sai sake jeho maka iri-iri iri-iri na to a cikin wannan hadisin akwai cewa mustahabbi ne mutum ya lizumci tsarki yayin da yake cuɗanya da al'amura masu girma kamar zama a majalisin ilimi da zama tare da shugabannin addini manyan malamai da mutanen kirki ya zama to ya lizumci ɗahara kuma wannan ya nuna cewar mutum idan ya ga abin ban mamaki ya yi tasbihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah innal mu'mina la yanjus wato yayi tasbihi to in mutum ya ga abin mamaki kada ya ce cai ko irin wa'annan maganganun ballantara kuma irin tsinuwa da yan Amerika suke koya mana yanzu suke koya ma yaran mu mm, ya ce ya ambaci sunan Allah shine yayi tasbihi tasbihi lokacin ta'ajjub ne lokacin abin ganin abin ban mamaki sannan wannan hadisin ya nuna mai mabiyi idan yana gaban shugabansa kada ya tafi sai ya nemi izini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa aina kunta ya aba huraira kana ina ina ka ina ka je saboda ya tafi bai tambaye shi ba shi kuma kunya yake saboda ya yana cikin halin janaba sannan kuma a cikin wannan akwai cewar shi wanda yake almatubo mabi ya yi tambihi a kan wato ya yi ƙoƙarin yin abin da yake shine ya dace ko da ba a tambaye shi ba sannan a cikin wannan akwai halaccin mutum ya jinkirta yin wanka daga wankan janaba daga lokacin wajabarsa tunda shi wankan janaba yana daga cikin alwajibul muwassa wajibi wanda yake an yalwata lokacinsa yana zamantowa wajibul mudayyad wanda aka takura lokacinsa idan lokacin sallah ya zo yana nema ya fita to a lokacin nan dole kai wanka shi yasa idan mutum yayi idan mutum yana janaba sai ya tashi a yaga za a yi ana kiran sallah yana jin tsoron ba zai samu sallar jam'i ba to dole sai yayi wanka domin wajibul muwassa ne amma idan ya tashi yaga lokacin yaga rana za ta fito saura minti yan mintuna kaɗan rana ta fito in ya ce zai yi wanka zai rasa sallah har rana ta fito ko kuma in ya ce yanzu kamar inda ake wannan a sunkurin idan ce zai yi wanka da ruwan sanyi zai sa masa rashin lafiya kuma kafin a dafa ruwan zafi tunda ba hita gare shi wanda kawai za a kunna shi kenan ta yi ba inda ina ma nefar take sai an ji an ɗora ruwa a kan gawayi ko a kan gas to kafin a yi wannan rana ta fito to sai ya bar wanka sai ya yi taimama amma a wannan lokaci shi ne wankan janaba ya zama to ya waje bagare shi ya zamanto wajibul mudayyak dole ne ya yi wanka idan ya zamanto ba zai iya yin wankan ba saboda uzuri to sai ya intikali ya zuwa ga albadal maimakon sa shine taimama ya yi taimama in yi so rana ta fito kuma sai ya yi wanka ba a yin taimama don a samu jami'i wannan kuskure ne in dai lokaci ba zai fita ba ba a taimama don a samu jami'i ana taimama ne kawai don a riski lokaci don a riski lokaci kafin lokacin ya fita saboda haka shi ma yanzu a alal misali minti nawa ne a kallon abin da yake mutum yake bukata don ya samu a farko ta sallah asuba kaga mutum da yayi kabbara ko ikama ma ba za ta iya Ka kai kabbara ka karanta fatiha ka karanta sura ko da qul huwallahu ahad ne ko inna a'tayna kaga bi minti biyu ba saboda haka idan zaka sa je ka samu kai wanka ya zamanto maka sauran minti biyu rana ta fito to ba za ka yi taimama ba sai kai kabbara kai fatiha da sura yadda za ka yi ruku'u kafin minti biyun nan ta cika rana ta fito in yaso ɗaya raka'ar ko da bayan fitowar rana ta yi ta dama abinda ake nufi ka samu raka'a ɗaya man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah ya samu sallah a rinka kula da wannan dan yawanci mutane suna cewar sau da yawa akan yi wannan tambayar jayyid da aka wannan tambihin saboda waɗansu sai su ɗauka cewa in sun ji an tayar da iƙama kuma suna da janaba sai su ce don su samu sallah bari su sai taimama su sauri su je masallaci su samu sallah wannan falalar jam'i suke samu ba a samun falalar jam'i da halatta yi ma mutum taimama a maimakon wankan janaba farilla ake halatta yi don wato farillar lokaci ita ce take halatta wa mutum ɗaukan wannan ruksar na mutum ya taimama a maimakon wankan janaba na'am kuma wannan hadisin imamul bukhari ya kafa hujja da shi a kan cewar jinin wato gumin wanda yake da janaba mai tsarki ne domin jikinsa layan jisu bil janaba baya na jasa saboda janaba to haka zalika abin da ya fita daga jikin nasa da abin da ya fitar daga jikinsa na kamar yawunsa da gumunsa shi ma ba zai zamanto ya zamanto jasa ba da kuma wannan ya nuna cewar wanda yake cikin janaba zai iya yin tasarrufi zai iya yin waɗansu ayyuka tun kafin ya yi wanka kamar yadda abu huraira ya ci gaba da tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya ne ya je yawon kan sannan ya dawo ya zauna tare da shi na'am to wannan shine kun ga ya bayyana wannan abin abu na karshe din dake cikin wannan yace babul junubi babun wanda yake mai janaba ya khuruju ya fita daga gida wa yamshi fi suq ya rinka ya je kasuwa wa gairihi kuma ya je wani wajen ma ya zaman to ya shagaltu da wadansu ayyukan waɗanda suke ba wanka din ba na'am wa qala وقال عطاء عطاء ابن ابي رباح يجي يحتجم yahtajimul junub me wanda yake da janaba zai iya yin kaho ya yanke farcen sa ya aske gashin sa ko da bai yi alwala ba hmm. to wannan ya nuna ikhtiyarin bukhari kenan wato me janaba zai iya yin duk waɗannan abubuwan da janabarsa ko da bai yi alwala ba wanda ya nuna kan cewar ba yin alwalar ba ta zamanto wajiba ba domin mutum ya yi waɗansu abubuwa kafin yayi wanka na'am qala hadathana abu al-a'la muhammad na'am qala hadathana yazid na'am qala hadathana sa'id sa'id shine ibn abi aruba daga qatada bin da'amat as anna anas bin malik na'am cewa anas bin malik ya gaya musu hadisi cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zai kewa matansa a cikin dare guda ɗaya ya kewaya su da saduwa kowace alhali a wannan rana yana da mata tara ya ambata cewa mun ambata a wancan hadisin da ya ruwaito cewa sun su goma sha ɗaya cewa biyu ɗin ku yangunsa ne eh, shi ne jam'in da aka yi tsakaninsu amma tara ne su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya basu to mahalli shahid a wannan hadisin Shi ne kaga tsakanin saduwa da ɗaya kafin ya kai ta biyu tunda ba tare da ya yi wanka ba zai yi wani abu fita daga ɗakin sannan ya je ya shiga cikin wani ɗakin kaga wannan tafiya ce da shigaltuwa da wani abu wanda yake ba wanka ba to wanda yake wannan ya nuna halacci kenan wanda shine ne bukhari bukari eh, gidaje ne ɗakuna ne ɗakuna ne na wato matan gidajen ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke sun yi sifar leta L harafin L na turanci wato daga jihar Qibla shine gidan farko shine gidan Hafsa gidan farko yanzu a inda mutane a gaban inda mutane suke tsayawa suna ziyara nan wajen gidan Hafsa ne dan shine inda sayyidina Usman ya saya ya ƙara masallacin ta jihar Kibla. inda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin Abubakar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar ya ƙara masallacin ta jihar yamma ba jihar kibla ba na usman shine ya ƙara girma masallacin da jihar kibla ya shigar da ɗakin hafsa ɗakin hafsa shine na farko sannan ɗakin aisha radiyallahu anha sannan ɗakin ƙarshe wanda yake kusa da babu abiba kusa da babu rahma na yanzu wanda da ya to haka sai kuma ya kai kaikaita wato ya to daga kudu yayi arewa sannan da ya kai ya tike inda dakalin ashabu sufa yake sai kuma ya yamma ɗakuna. suka yi yamma ɗaki na ƙarshe shine ɗakin safiya a safiya bintu huyai to haka suke ɗakunan nasu to kaga ya fita daga wannan ɗakin ya shiga wannan ɗakin ya shiga wannan ɗakin ai tafiya ce su su tara duk da yake ɗakunan ba wani girma gare su ba na'am a ta saboda dan ya nuna cewar wannan wannan shine zaɓinsa shine sa idan bukhari ya kawo maganar wani daga cikin wato attabi'in a cikin matsala yana nuna kan cewa wannan fatawar ita ce mazhabarsa kan cewa ya halatta a yi babu saɓani gaskiya sai dai akwai waɗanda suke ganin kan cewa wajibi ne shi yasa ya kawo magana a ba don ya nuna kan cewa wa'in lam ya tawabba ba wajibi ba ne da ya ce wa'in lam ya tawabba don ya raddi kan wanda suke cewa bai halatta wanda yake da janaba ya wani abu ba sai ya yi alwala an fahimta shine maganar ahlul shine maganar ahlul zahir to sai ya kawo maganar ata dan yayi ishara ga raddi a gare su da kan cewa wannan shine ikhtiyarin sa na'am a wannan wannan na hadisin Anas din ba wannan shine zahiri amma waɗansu riwayoyin sun nuna kamar yadda ibn al-mulaqqin shi yana cewa wannan ya faru ba so ɗaya ba so biyu ba ya faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba in a halin tafiya ne a lokacin da muka ce wannan kam tabbas wanda a wancan hadisin da muka karanta na riwayar anas ya kayyade shi da kan cewa lokacin hajjatul wada ne wanda ya hada shi tare da hadisin aisha ta sanya masa turare sannan ya zaga matansa yana wanka a wajen sannan ya zaga mata sannan yayi wanka sannan ya wayi gari yana kwarara da kanshin turaren a tare da shi ya nuna kan cewa wankan yayi ne bayan ya shafa bayan ya kewaye ya kewaye matansa a lokacin hajjatul wada amma wannan riwayar ta ana zata ta itlaqi ta nuna kan cewa wannan ma ya ya afku ba lalle a lokacin hajjatul wada ba to shi yasa shi ibn al a sharhin sa yake cewa wannan abin ya afku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba so dai ba ba so biyu ba to kaga in ya to cewa ya faru ba a lokacin tafiya ba sai a dauke shi akan cewar rabon kwana ba wajibi ne gare shi ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ɗauke shi kan cewa wannan da yardar su ne tunda inda yardar su ai babu iskali ko dama ai rigimar ya to kan cewa an hana wata an bamu wata ko ba haka ba amma idan kowa an je mata kaga me za ta ce hmm? in ta ce ai ranar ta ne hmm? in ta ce ranar ta ne yace to ba an ba da dai take nema a ranar ba an ba an biya mata ba to shikenan to sauran kuma kar ta hana wannan to saboda haka sai a dauke shi kan cewa da yardar su ne domin babu wani a dan ya zamanto an yi jami'i tsakanin su tare da cewar a sahih rabon kwana ba wajibi ne ga annabu sallallahu alaihi amma yana yi amma yana yi dan yana cewa wannan shi ne rabona a cikin abin da nake da iko akai kada ka kama na a cikin abin da bani da iko kai shi yasa ma yake ma in yi rabon Aisha yake mata rabon kwana biyu saboda saudata ba ta kwananta kaga nuna yana rabon amma ya Allah ta'ala cewa ya turji man tasha'u minhunna wa tuwi ilayka man tasha wanda kaso daga ciki ka jinkirta ta lokacin nata yazo ka ce a'a ba ke ba wa tuwi ilayka man tasha ka tattaro wanda kake so daga gare su shine Aisha tace ma ara rabbaka illa la yusari'u fi hawak sai ni gani nake ubangijinka gaggawa yake abinda ya san kana so ya maka to ga gani amma kaga ba a saukar da aya a kanta ba saboda an san abu ne na kishi na fada saboda haka aka kalle ta <laughs> na'am حدثنا اياش حدثنا اياش ابن الوليد الرقام Ibn الاعلى sunansa da sunan ubansa سنن ne, سديدني الثاني na'am daga bakar ibn abdullahi al-muzani daga abi rafi'in daga abi hurairah radiyallahu anhu qala yace annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da ni alhali ina mai janaba sai ya kama hannuna sai na tafi tare da shi har sai da ya zauna sai na silale sai na zo gida masauki na arrahal na yi wanka sannan na zo alhali yana nan a zaune sai ce kana ina ya abahir eh. ya yi masa tarhim eh. tarhim shi ne wato ka yanke sunan mutum don ka nuna wato talatufi da ta'atsufi ah, da soyayya gare shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce ma maimakon ya ce mata aisha sai ce ayush eh aish ko ayush bi ya zo da siga biyu aish da ayush <laughs> dan ya mata dan ya nuna soyayya eh to shine ka gani ana cewa abin nan ka gaya wa matarka suna wadda zaka ka shagwaba ta sai wadansu su nuna kan cewa sai dai kai ta muzurai wai a ji tsoronka ga annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ce wai hukun yace Aisha in sai faɗa abinda za ta ji dadi shi na'am sai na ce masa wato sai na gaya masa na gaya masa abin ya faru faƙala sai yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ya abahir ya kai abu huraira shi mumini baya zamantowa na jasa na'am shi ma kamar wancan hadisin ne saboda aka kunga wannan shahidi a nan wajen shi ne Abu Huraira ya zo ya tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin janaba har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa har suka je inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya zauna to sannan kuma ya sulale ya je ya wanka to kaga wannan ya shigaltu da yin waɗansu ayyuka alhali yana cikin janaba ko bai yi alwala ba wanda ya nuna cewar yin haka ya halatta نعم باب babin kasancewar mai janaba ya kasance a cikin gida babin kasancewar mai janaba zamansa a cikin gida idan tawadda'a idan yayi alwala qabla an yaghtasila tun kafin yayi wanka wato yana zaune bai yi wanka ba yana cikin janaba ya ci gaba da zamansa a gida ba tare da yayi wanka ba to yin haka din idan yayi alwala amma in bai yi alwala ba ya saba sunna na'am na'am abu nu'aym al-fadl ibn dukayn yace haddathana hisham wa shayban hisham shine ibn abi abdullah ad-dastawai da shayban ibn farrukh an-nahawi daga yahya ibn abi kathir daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf ya ce na tambayi aisha أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب شن النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن ينا yin bacci alhali yana cikin janaba ta ce na'am yana yi kuma yana alwala ma'ana yana yin alwala sannan ya yi bacci domin shi ne ma'anar wannan kamar yadda riwayar muslim da ta zo ta wannan hadisin ta hanyar zuhuri ta ce kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda a lis-salah ya kasance sallallahu alaihi wasallam idan yayi niyyar yin bacci alhali yana da janaba a jikinsa sai ya alwala irin alwalarsa ta sallah sannan yayi bacci to wannan ya bayyana shine muradin cewar mutum yana cikin janaba zai iya ci gaba da zama a gida ya shiga da harkokinsa amma da sharadin yayi alwala to yin wannan alwala wajibi ne ko mustahabbi ne jumhurin malamai sun tafi akan cewar mustahabbi ne Ah, sai dai ibn ah, ah, ahlul zahir suka tafi akan wajabci kuma abin da ya sarrafar da shi daga wajabci zuwa ga istihbab din wato duk da yake wannan ba umarni ne yazo ba fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ne to shi fi'ili ba a daukan wajabci daga gare shi eh, ba a daukan wajabci daga fi'ili in annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu wannan bayani yana nufin cewa ya zama wajibi ba domin zai iya nuni akan cewa al-istihbab ne to akwai hadisi da suke kawo wa hadisin abu ishaq as-sabi'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta ya bacci yana cikin janaba yana cikin janaba wala ya masu ma'a ba tare da ya taba ruwa ba to amma wannan riwayar kuskure ce mm, wannan riwayar kuskure ce as-sawab annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci da janaba amma sai yayi alwala to abin da yasa bukhari ya kawo wannan dan yayin raddi ga don ya nuna raunin abin da aka ruwaito na hadisin sayyidina ali marfu'an cewa mala'ika ba sa shiga gidan da yake akwai kare ko sura ko mai janaba a ciki mala'ikun rahama domin idan da haka ne to ta za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gida ya yi bacci da janaba a jikinsa ba tare da kuma ya alwala ba ai ba tare da ya wanka ba to ya nuna kan cewa wannan hadisin mai rauni hadisin kan fi'lan da'if ne Ah, sai dai an ruwaito hadisin an ruwaito waɗansu hadisai waɗanda suke cewar mala'iku ba sa kusantar wanda yake ah, mai janaba ba sa kusantar wanda ya sanya turaren za'afaran to amma duk wannan aka kayyade da idan bai yi alwala ba idan bai yi alwala ba to wannan ah, su waɗannan hadisan dukkaninsu akwai magana a kansu amma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna istihbabin wannan cewa mutum idan har zai yi yana da janaba zai jinkirta yin wanka ko saboda yana so ya bacci ko saboda yana so ya ci abinci kuma yana jin nauyin ya wankan ko ma zai iya fita kamar da ya faru ga abu huraira da ya fita duk wannan zai iya yi amma da shirar kan cewa da ya yi alwala na babun baccin mai janaba na'am ibn sa'id na'am al-layth shine al-imam al-layth ibn sa'ad imam ahli misr daga nafi maulan abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar anna umar ibn al-khattab cewa umar ibn al-khattab ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin mu zai yi bacci alhali yana cikin janaba ya ce na'am zai idan ɗayan ku yayi alwala falyar to ya kwanta yayi bacci wa huwa junub alhali yana cikin janaba to wannan ya nuna cewar ya halatta mutum yana cikin janaba ya jinkirta yin wanka har ma ya yi bacci hmm, waɗansu suna nuna kan cewa wannan kamar alamar wato rashin tsarki ne a cewar mutum ya kwanta da janaba a jikinsu to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi don ya bayyana mana halarci ko babu laifi sai dai sharaɗi mutum ya alwala kuma alwalan nan an ce wudu a hulis sala alwalarsa irin ta sallah cikakkiyar alwala domin wannan raddi ne ga wanda suke cewa abinda ake nufi da alwalan nan tanzif tsaftace mutum ya wato ya wanke najasar ya tsaftace ya wanke hannunsa da kafafunsa ya tsaftace jikinsa a'a alwala irin ta sallah to amma wannan alwala ce wadda take ana yin alwalan ne da janaba ba ta ɗauke tsarki kyalle mun fara fara kamar da suke ce mata eh. Eh, kyalle mun fara <laughs> wato ba za ta ba za ta ba ta karewa ba ta karewa eh, ko ba ta yin abinda alwala take yi ba za ka yi wannan alwala ba kai sallah kuma ba za ta kare ba duk abinda kai sai dai idan ka saki idan ka saki janabar ne za ta kare amma dan dan ka je kayi bawali dan alwalar ta kare jarihi wannan alwala tana nan ba ta kare ba ce sa ake ce kyalle mun fara na'am eh eh kamar yadda ya zo a cikin hadisin hadisin anas zai zama ta mutum bai alwalar ba kuma ya koma ya sadu da matarsa amma yin alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin ibn hibban ya sadu da matarsa sai ya je ya sake yin alwalar sannan ya zo ya sake saduwa da ita yace hadha anshab yace ya fi nishadi wa amzab ya fi tsafta na'am babu mai janaba yi alwala sannan ya yi bacci na'am layth ibn sa'ad ubaydillah ibn abi Afar. balamin mutanen misra Fakihu ahli misr abubakar al-misri al-laythi maulahu yana daga cikin salihan bayi shi ne yake da bada wata kisa mai ban mamaki yace sun fita jihadi zuwa kustantiniya a cikin jirgin ruwa daga Misra daga Alexandria wato cikin Mediterranean Sea kenan sun fita jihadi sai iska ta zo ta sa jirgin su ya yi ambaliya da su suka samu suka makale akan wani allo na jirgin ruwa bai lime da su ba suna tafiya a cikin teku ba abinci sai Allah ya fitan musu da ganye a bisa adadinsu wata karama ce da sai gani adadinsu iya adadinsu ya fitan musu da ganyaye kowa sai ya ɗauki ganyen nan ya sa a bakinsa yana tsotsa wannan shi zai ƙosar da su shi zai kashe musu kishi da ƙosarwa da kashe kishi in yamma ta yi sai wani ganyen ya sake fitowa sai su yadda na bakinsu su ɗauki sabo haka suka har suka kai gaba ubaidullahi ibn abi ja'far al-laifi yana daga cikin ubbad shine yake cewa kuma daga cikin an sifanta shi da cewa mutum ne mai hikima ta magana yace idan mutum yana magana in yana magana sai ya sai maganarsa ta kayatar da shi yaji cewar wato musamman kana magana ana takabbara eh. ya ji daɗi maganarsa ta kayatar da shi ya samu ujubu yace to ya shiru in yi shiru kuma in shirun nasu ya kayatar da shi ya so mace ha gani mutane malam sai surutu kawai ake yi babu shiru irin namu babu kamewa irin namu to ya kama magana wato saboda kada ujubu ya halakar da shi a maganganun masu hikima kenan masu hikima saboda sanin Allah da yawan mu'amala da Allah na'am daga Muhammad ibn Abdurrahman ne ake ce masa yatimu Urwa dan marayan Urwa dan kakansa ya bai ya miƙe dan kashi a hannun Urwa bin Zubair ya rene shi na'am daga Urwa daga Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi nufi idan ya nufi yi bacci alhali yana da janaba sai ya wanke sai ya wanke al'aurarsa kuma ya alwala ga sallah wannan kamar yadda ta gabata a waccan riwayar ta zo da thumma wato sai ya wanke gaban nasa sannan kuma ya alwala na'am na'am at-tabudaki qala haddathana حدثنا جويرية نمجي نبا مچبچي جويرية بن أسماء سونا سجويرية سونا ما يفنس أسماء نعم نعم نعم نعم دقى نافع دقى عبد الله بن عمر يتشي Umar ya ta eh, Umar wato Ibn al-Khattab Amirul Mu'mini ya nemi fatawa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yace kenan yace ɗayan mu zai iya yin bacci alhali yana cikin janaba yace na'am zai iya amma idan yayi alwala na'am قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم شيني التنيسي قال أخبرنا مالك مالك الإمام نعم عن عبد الله بن دينار عبد الله daga abdullahi bin umar ya ce umar bin al-khattab ya ambata ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa janaba tana samunsa cikin dare sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da shi ka yi alwala eh, kuma ka wanke gabanka ka wanke al'aurarka sun manam sannan kai bacci alwawu ba ta hukunta tartibi saboda haka ba ana nufin sai kai alwala sannan za ka wanke al'aurar ka ba mutum ka wanke al'aurar ka sannan kai bacci duk da yake idan ma mutum ya wanke al'aurar tasa bayan yayi alwala alwala ce wadda kalle lemun fara ba ta ba za ta kare ba eh, tana nan dai a cikin alwalar to wannan hadisin ya nuna kan cewar wankan janaba ba alal faur bane ba ba a gaggawar yin sa zaka iya jinkirta yin sa amma yana zamantowa lokacin sa ya takura kamar yadda muka ambata yayin da mutum ya tashi zai yi sallah kuma wannan ya nuna kan cewar mustahabbi ne mutum ya tsaftace kansa yayin da zai yi bacci saboda ko babu komai wanke gaba saboda tsafta saboda daudar da ta samu mutum saboda akwai kyankyami da kan cewa mutum ya kwanta haka da yanda a jikinsa ya ɓaci an ce hikimar ibn al-jawz ya ce wal hikmatu fihi hikima a cikin wannan annal mala'ikata tab'udu anil wasakhi war rihil kariha cewa mala'iku suna nisanta daga wato dauda da wato mumuna da wari wanda yake mummuna to saboda wannan abinda kamar yanda yake mutum shi ma yake ganin abin dauda ne to mala'iku ma suna ganin dauda ne to kuma suna nisa daga dauda to wannan nisan nasu daga dauɗa kuma gashi dole sai sun zo wajenka saboda umarni da aka yi kuma gashi Allah ya ambace su kan cewa kiramun katibin masu daraja ne to ka darasta su shine ka tsaftace kanka tsaftar ya zamanto kan cewa kamar yanda yake ba za ka so wanda yake mai girma ya zama to kaji da dauɗa ba to mala'iku suna nan tare da kai sai ka tsabtace kanka saɓanin shaidanu su ku shaidanu su abinda suke nema kenan abinda ma suke so kenan su wajen dauɗa da wari da ɗoyi abinda suke so kenan na'am a tishu wannan dan ya tsabtace jiki ne don ya tsabtace riga ne don kai ya bata kaya kamar yadda Aisha radiyallahu anha aka tambaye ta akan wato mutum zai iya yin sallah da tufar da yake saduwa da iyalinsa ta ce mace wadda take mai hankali ta amfani da tsumma wanda yake za ta yi idan mijinta ya sadu da ita ta bashi ya goge abin da ya sadu da ita na jiki sannan ya sanya kayansa to sai dai dan mutum ya tsare a tufa din amma ba wai kan cewa wannan zai wadatar ba daga abin da ya zo na sunna sunna ne mutum ya wanke sannan ya yi alwala kuma wannan ba ya tsaya ga namiji ba ne hatta mata hatta mata domin sunna ce wadda take ta haɗa dukkan biyun domin ɗaya daga cikin illolin shi ne alaƙa da mala'iku mm, alaƙa da mala'iku wanda yake wannan shi ne zai haffafa wato yana sauƙaƙa ƙarfin wato a rashin tsarkin da yake tare da mutum na janaba amma shi kuma wannan ga janaba ne kawai banda wankan haila banda mace mai haila mace mai al'ada saboda ita rashin tsarkinta mulazim ne mai tsawo ne shi kaga ba a ce mata in za ta yi bacci sai ta yi alwala ba babu ma'ana ta yi alwala a yayin da take da wannan yayin da take a yayin da take cikin al'adarta haka koda wato ya zamanto cewar tana ta sadu da iyali ta sadu da ta sadu da mai gidanta kenan janaba ta zo mata sai kuma al'ada ta zo mata to ba za ta yi wanka ba saboda wannan janabar saboda al'adar ta zo ta wuce ta rufe eh, eh, ta dame wankan ta dame janabar to da aka alwalar ba za ta amfani ta ba ko da janabar alwalar ta zo akan janaba to kuma irin waɗannan mata wanda suka zo musu kaga yayin da za su zo su wankan janaba sai kar su manta su niyya biyu da niyyar wankan janabar da ya so su tare da kuma wankan haila wanka ɗaya kawai za su ba za su yi wanka biyu ba sai dai niyya ce dole ta zamanto biyu idan suka yi niyya ɗaya suka manta da ɗayar to sannan daga baya suka tuno dole sai sun sake yin wani wankan da ɗaya niyyar na rashin yin alolar ba laifi shine ai suke cewa daga cikin abin da yake nuna rashin laifinsa shine ikirarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga abu huraira da yanda ya zo ya zauna tare da shi da yanda ya yi tafiya tare da shi ya kama shi ya kama hannunsa ya tafiya tare da shi ba tare da ya yi alwalar ba daga baya ya je wanka sannan ya dawo kuma shi ne dalilin kawo hadis asar ɗin afa cewa wanda yake da janaba zai iya yin kaho ya yanke farcensa ya je kasuwa ko da bai yi alwala ba mm. na'am illa آمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake cewar alwalar ba wajiba ba ce shine riwayar ah, ibn uyaina ga wannan hadisin na sayyidina umar riwayar sa ah, ya ce ah, ya kayyade da kan cewa na'am wa insha da ya tambaya cewa ɗayan mai janaba zai iya bacci alhali yana da alhali da janabarsa a jikinsa ya ce na'am wa yatawadda insha kuma ya yi alwala in ya so in ya so to kayyadewa da ake da in ya so ka ya nuna ba wajibi ba ne kenan na'am haka zalika kuma abinda na ambata na kan cewa mace da namiji duk ɗaya ne wannan ƙauli ɗaya ne riwaya ta biyu wanda aka rawaito daga imam ahmad shine kan cewa wannan hukuncin ya keɓanci namiji ne banda mace yace dalilin sa shine cewar dukkan hadisan ana ambatan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake bata taba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ita ta yi ba ya umarce ta ita ta yi saboda aka a wata riwayar cewa wannan abin ba a kan mata yake ba a kan maza ne amma idan aka duba hadisan da muka ambata na kan cewa mala'iku da alaƙarsu da mai janaba duk da yake hadisai ne masu rauni amma saboda yawansu. an roito daga hadisin sayyidina ali daga hadisun ammar da hadisun waninsu daga cikin sahabbai kowanne akwai magana akan ingancinsa amma irin waɗannan hadisai wanda suka zo da ɗan yawa za a kan cewa suna da asali to kasancewar sa da asali al-ihtiyab shine kan cewar dukkaninsu da mace da namiji ya zamanto kan cewa sun yi saboda neman kwaɗayin wannan illar da kuma kamar hikimar da ibn al-jauzi ya ambata wanda ji ta ma an ɗauke ta daga abin da waɗannan hadisai suka nuna ne cewa saboda mala'iku mala'iku suna nisantar dauɗa da wari da irin waɗannan abubuwan da ɗan adam shi ma yake nisanta daga gare su to ko dan saboda wannan mace ita ma ta yi kamar yadda namiji zai yi wallahu ta'ala a'lam to sai wannan yace ce assalamu alaikum Allah ya saka maka da gidan aljanna amin yace ce malam tambaya ta mutum zai iya yin azalo lokaci mai tsayi ba tare da wani dalili ba eh azalo asali halal ne ko da dalili ko ba dalili saboda hadithin jabir kunna na'azil wal qur'anu yanzil mun kasance muna yin azalo kuma qur'ani yana sauka to ya nuna kan cewa da haram ne da an hana su da qur'ani ya sauko da hana su ko da nassi na qur'ani ko da nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to raka al asl wajen azalo din shine cewa babu laifi wato a za a iya yin sa ko sawa'un dan saboda kawo tazara ne wajen haihuwa ko kuma don saboda wani dalili wanda a yake tunda Allah ya ce su dai mata nisa'ukum harfin lokum sharadinsa kawai ya zamanto da yaddan matar sharadinsa kenan kamar yadda malaman fuqaha suka faɗa idan ba da yaddarta bane sai ya zamanto ka cuce ta don saboda ita mace ba wai tana zaune ne kamar dutse ba a'a ita ma mutum ce wadda take ita ma tana da shu'uri irin nata wanda yake dole a kula da haƙƙinta a nan wajen na'am sannan dangame da mai karatun alkur'ani sai ya zamanto mai yawan rihi shin yaya zai yi domin ba zai zauna ya dade ba sai ya yi rihi a lokacin karatun shin ya zai yi E, wannan zai dauki hukuncin mai salas mai salasul bawl wanda yake mai yoyon fitsari wanda fitsari baya yanke masa shi kuma asalinsa mace mai istihaba mace mai jinin rashin lafiya mace mai istihaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata izini ta rinka yin sallah sai dai ta yi alwala yayin da za ta fara kowace sallah kowace sallar farla saboda haka wanda yake mai yawan rihi shi ma haka zai yi idan ya tashi alwalar sallar azahar ba zai yi sallar la'asar da ita ba sai ya sake wata alwala amma tsakanin azahar da la'asar duk waɗansu abubuwa na nafila da karatun alkur'ani yana rihin yana yi hmm, kamar yadda mai istihaba tana istihala jini yana yana zuba daga jikinta kamar yadda aka ruwaito akan Zainab binti Jahash cewa ana gani tana sallah da tasa a karkashin kafarta jini na diga saboda yin jinin yake da yawa kuma tana sallar a haka to saboda haka wannan shine asali akan wannan babin hadisin wannan wannan hadisin na Zainab binti Jahash na mai yin istihaba shine asali ga mai salasul baul da kuma hatta ma mai salasul rihi shi da rihin shi ma rihin shi ma salas ne eh, domin ana ba da hukuncin salas idan ya zamanto cewa tsakanin sallah da wata sallah sai alwala ta kare mutum ba zai iya rike alwala tsakanin azhar da la'asar ba wanda ba zai iya rike alwala tsakanin azhar da la'asar ba sai ta kare to zai dauki hukuncin mai salas ballantara kuma ma wanda yake cikin duk minti biyar sai ya tace ta kare eh, wani ma ce minti daya ba eh, hmm. na'am to sannan wannan dan Allah menene matsayin yin aiki a cikin Nigerian Export Import Bank Nexim Bank wato irin waɗannan bankuna waɗanda suke na ƙasa ne a irin waɗannan bankuna waɗanda suke na ƙasa ne duk da yake suna da mu'amala da riba to wani lokaci ana duba maslahar al'umma baki ɗaya idan aka ce musulmi ga baki ɗaya ba za su yi aiki a wajen ba zai zama to cuta ne ga al'umma hmm, to amma dole wanda zai aiki a nan wajen sai ya kullata a zuciyarsa cewar yanayi ne domin kare haƙƙin musulmi yana ne domin kare haƙƙin musulmi yanzu da kamar a ce musulmi duk za su tsaurace ma babban bankin Najeriya wanda yake shine kadai yake da license na bankuna to kaga wannan zai zamanto cutarwa ne ga al'umma a bisa ka'idar fatawar Izuddin bin Abdulsalam da yayi na idan haramun ya game duniya baki ɗaya to ya zamanto cewar zai halatta ga musulmi fi tanawulin abinsa ba ba ma a ƙadarul haja ba ba ma ta fuskar barura ba bal ta fuskar cewar wannan yana daga cikin bukata ta al'umma baki daya yace domin da kamar a ce za su bar dukkan waɗansu sana'o'i ya zamanto sana'o'i suna hannun kafirai wannan barnar ta zamanto bayyananna ga al'umma to irin wannan yawanci abinda nakan duba kenan shine yawanci irin fatuwar da burgayi malam abubakar gumi ya kasance yana yi kan waɗannan duk da yake a lokacin nan muna cikin samartaka muna saba masa muna cewa wannan tortoise ne wannan tafiyar laƙaƙi ne da sauransu amma rashin sanin maslaha ne da rashin fahimta da rashin hangen nesa eh, to wannan ku ya bayyana cewa musamman ganin wannan fatawa ta Izuddin bin Abdulsalam saboda haka ba wai abu ne kuma wanda za a bude shi a ce ai babu komai ka je ka yi daidai ne ba a'a an kayyade shi da kan cewar abinda zai da wannan niyya saboda haka mutum in zai shiga ya shiga da niyya cewa ya shiga ne domin ya kare haƙƙin musulmi da kuma ƙoƙarin kan cewar a cikin irin waɗannan bankunan a samu ɓangare wanda za su rinka yin tsarin bankin musulunci kamar yadda aka samu yanzu a babban bankin najeriya haka kuma a hankali sai ga bankin masana'antu shi ma ya zama to a yi haka bank of industries bankin manoma bank of agriculture shi ma a ce ai da kuma shi wannan nexim din import and, exit, eh, and export bank da sauran da irin su development bank din nan da ake yi duk dan saboda abubuwa ne waɗanda suke na hukuma ne ah, na hukuma ne tunda kuma na hukuma ne akwai haƙƙin musulmi a ciki da idan aka bar waɗanda ba musulmi ba suka rike shi zai zama to cutarwa ne ga musulmi da cutarwa ne ga addinin musulunci والله ta'ala أعلم to wani sannan wani ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi mai amfani amin malam idan ka ba mutum zakka shin ko dole ne ka gaya masa cewa zakka ce ka ba shi ba dole ba ne bal idan ma kasancewar in ka gaya masa zakka ba zai ji daɗi ba bai halatta ka gaya masa ba hmm, ba sharaɗi ba ne sai ka gaya masa amma in ka ma in kuma kasancewar in ka gaya masa ba zai so a ce zakka ba ce to a lokacin nan a lokacin nan a lokacin nan maimakon kaka gaya masa kai a lokacin ne ya waje ba ka gaya masa in kasancewa ba zai so ya ci zarka ba to sai ka gaya masa to amma fa zakka ci in yace a a je ka ba ma wani ni ba ni so je ka ba ma wani to shikenan sai ka je ka ba ma wani amma in kasancewar ka gaya masa ba gaya masa ba bukata ta sa sai ya karba in ka eh, eh, eh, yana cikin halin bukata to kawai inda ya sifantu da sifar wanda za a ba mu zakkar ba sai ka gaya masa ba haka sannan wannan ce tambaya tambaya na shine kamar haka to wannan ɗan zariya ne Ya yace uwata ce aka yi wa sharrin maita kuma aka ji labarin a bakin mai ɗaki na da mahaifiyanta suna ta yaɗawa gari har tsawon wata takwas dalilin wannan sai ta yi furuci cikin fushi cewa sai na rabu da ita sai ta ce sai na rabu da ita yanzu kuma Allah ya sa an samu wadda ta yi abun kuma matar yaya na ce menene makomar matata menene hukuncin rantsuwa da ta yi menene makomar matar yayan nawa hmm. to na farko dai tunda baka saki matarka ba kuma ta rataye hukuncin da kan cewar saboda an zargi matarka ne da cewa ita ta yada kuma ya bayyana ba ita ce ta yada ba to ka ga matarka tunda baka riga ka sake ta ba tana nan saboda haka sai ka kokari ka nuna ma mahaifiyarka cewa to ai dama idan mutum yayi rantsuwa akan abu sai ya bayyana kuma kan cewa abun nan ba haka bane to sai yayi kafara to sai ta yi kafara akan wannan rantsuwar da ta yi kan cewa lalle wallahi sai ka saki matarka sai ta yi kafara akan wannan amma hukuncin rantsuwar da ta yi shine sai ta yi kafara ita kuma makomar matar yayan matar yayan naka ita kuma sai a je a bama mahaifiya haƙuri ta yi haƙuri ta kuma wannan a yi mata faɗa ta tuba zuwa ga Allah abinda ta faɗa na sharri da ƙage ta tuba zuwa ga Allah a yi a bama mahaifiya haƙuri kar ita kuma masifar ta dawo kanta a ce sai ita an sake ta sannan a roƙa mana Allah ya bi mata haƙƙinta don duk layin da ta bi ko gidan mutuwa ana yi da ita kuma ba san an gane gaskiyar ba layayi a ɗauke shi wannan a ɗauke shi ibtila'i ne jarabawa ne kuma Allah yadda za ta ga alkhairin abin za ta ga alkhairin abin na? in ya saki matar? o oh, in ya riga ya sake ta? in ya riga ya sake ta yanzu tun da ya bayyana kan cewa ba ita ce ba sai ya dawo da ita in dai sakin na kome ne in dai sakin akwai sauran igiyar aure in ya riga ya sake ta ita kuma wannan ya kokari ya nuna mahaifiyarta cewa ta yi haƙuri jarabawa ce Allah yana jarabar mutum haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa boka ne aka ce masa ɗandabo dabo ne aka ce masa mawaƙi ne aka ce masa mahaukaci ne akwai abubuwa wanda aka faɗa wanda suke wanda suke ba su dace da matsayin annabci ba amma ya yi haƙuri saboda aka ita ma ta yi haƙuri in Allah yadda Allah zai ɗaukaka darajarta na wa'ad sami na'am al'ain inda al'aini ne wannan haka ne cewa akwai mutane wanda suke da sifa mummuna kambun baka a'a wannan kyale wannan maitar wanda suke hada kai da aljanu wannan wanda suke hada kai da aljanu wannan ba wannan ba maita bace sihiri ne nau'i ne na bori na'am eh a sai wata domin nisabi din daga ran da kudin ya cika cika shekara daga ran da ya zamanto nisabi daga yanda daga ran da ya zamanto nisabi saboda haka ran da ya zamanto nisabi zaka kiyaye wannan watan wannan lokacin idan ya cika idan shekara ta kewayo kuma kudin suna nan basu tawaye ba daga nisabin to sai ka fitan musu da zakka na'am na'am na'am na'am shi ne zahiri ba tare da ya yi alwala ba ba tare da ya yi wanka ba mm, ya kewaye musu sai dai akwai hadisin ibn abbas hadisin aisha a cikin sahih ibn hibban cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya sadu da iyalinsa sannan ya je ya yi alwala sannan ya zo ya sake saduwa da sauri bal akwai ya zo ma da lafzin hadisi cewa idan ɗayanku ya sadu da iyalinsa sannan yaniyar niyar ya sake komawa to falyatawadda a lis-sala ya alwala irin alwalarsa ta sallah an shaf wa athhar domin wannan ya fi nishadi kuma ya fi sarki na'am ah, sai akwai don uwa don uwa Malik turai mai littafi